Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musanci ta Iran. Mushtaba Adamu tare da ku a cikin wannan wata ta ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahiyar Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. amurka tana kawo cikas a shirin tabbatar da zaman lafiya tsakanin saudiya da yemen a najeriya kuma fadar shugaban ƙasa ta ce buhari ya kawo ci gaba a dukkanin bangarorin rayuwa a ƙasar a cikin shekaru takwas da yi yana jagorancin ƙasar. sannan za ku ji cewa an shiga mako na uku da yaƙi a ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran a daidai lokacin da gwamnatocin kasashen yemen da, da saudiya suke kokarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu gwamnatin ƙasar amurka tana son ta kawo cikas a cikin wannan kokarin kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa tawagar ƙasar saudiya ta farko ta isa birnin sana'a babban birnin ƙasar yemen ne a makon farko na watan abrilun da ya gabata sannan wata tawaga ta kasar omar wacce take ɗasawa da ɓangarorin biyu ta sake zuwa ƙasar ta yemen wannan ya nuna cewa daga lokacin gwamnatin ƙasar saudiya ta amince da gwamnatin sana'a wacce ansarullah take jagoranta a karon farko tun farkon yakin a shekara ta 2015 kuma a cikin ɗan wannan lokacin ne dai ƙasashen biyu suka yi musayar fursunoni sun kuma tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin amma har yanzu ba a kammala shirin kawo ƙarshen yakin ba wasu masana suna ganin gwamnatin ƙasar amurka ce wacce bata ji daɗin sasantawa tsakanin iran da saudiya ba tare da shiga tsakani na ƙasar china take ganin hakan bai yi mata ba don haka take takurawa gwamnatin ƙasar saudiya don ta dakatar da shirin kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ta yemen a cikin shekaru takwas da suka gabata dai mutanen yemen kimanin biyar ne suka rasa rayukansu wannan banda miliyoyin da suka zama 'yan gudun hijira suka kuma fada cikin yunwa mafi muni a tarihin kasar wasu masana sun ce amurka tana ganin idan yakin yemen ya zo ƙarshe kamar yadda take gani a halin yanzu to iran ce ta sami nasara a yakin. kakakin fadar shugaban kasa a tarayyar najeriya mr femi adesina ya bayyana cewa shugaba muhammadu buhari a cikin shekaru takwas da yayi yana shugabancin kasar ya kawo ci gaba a dukkanin bangarori a kasar kuma nan da 'yan kwanaki za a bashi lambar yabo ta ɗan ƙasa na farko jaridar leadership ta najeriya ta nakalto adesina yana cewa shugaban ya kawo ci gaba a dukkanin bangarorin rayuwa na mutanen ƙasar najeriya kama daga tsaro tattalin arziki yaƙi da cin hanci da rashawa manya-manyan ayyuka jiragen ƙasa hanyoyi jiragen sama tashoshin jiragen ruwa wutan lantarki gidaje samar da ruwan sha man fetur da gas harkokin gudanarwa siyasar harkokin waje wasanni tallafa a matasa da kuma wasu da dama kakakin fadar shugaban kasar ya kammala da cewa ma'aikatan watsa labarai a nan fadar shugaban ƙasa sun tattara bayanai dangane da irin ci gaban da shugaban ya kawo a cikin shekaru takwas mai zango biyu da ya yi yana jagorantar ƙasar sun kuma tabbatar da zancensa na cewa ba zai bar ƙasar nan kamar yadda ya same ta ba. a sudan kuma ana ci gaba da gwabza fada tsakanin rundunonin sojojin kasar da dakarun daukin gaggawa duk da tsawaita yarjejeniyar tsagaita a budewa juna wuta na kwanaki wanda bangarorin biyu suka shailanta, rahotanni na cewa an jiyo fashe-fashe da kuma aman wutan bindigogi a kartun babban birnin kasar ya zuwa yanzu dai jama'a na ta ƙoƙarin tserewa daga ƙasar a yayin da aka shigo mako na uku da fara yakin da ya barke a ranar 15 ga watan da ya gabata ƙungiyar likitoci ta ƙasar da ta ce sama da mutane 400 ne suka rasa rayukansu tun bayan barkewar yakin a nata bangare majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane 50,000 ne suka ƙaura zuwa ƙasashe makwabta yayin da abokan hulɗan ƙasar ta sudan ke tsara yadda za su kwashe 'yan ƙasarsu wa'anda ke ƙara tururuwa zuwa yankunan da ke akwai ɗan sukuni a ƙasar. wasu bayanai dai sun ce har yanzu da sauran aiki wajen kwasar 'yan kasashen waje daga kasar ta sudan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar syria ta sanar da cewa ministan harkokin wajen ƙasar wato faisal mcdad zai halarci wani taron ministocin harkokin waje na ƙasashen syria saudiya jordan masar da kuma iraki domin tattauna wasu batutuwa da suka shafi ƙasar ta siriya taron wanda zai gudana a birnin amman na ƙasar jordan a yau litinin zai mai da hankali kan wasu batutuwa da suka shafi kasar ta siriya bisa wasu jerin bukatu da aka gabatar kan kasar ta siriya a tarukan da aka yi a baya-bayan nan wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jordan ta fitar gabanin taron ta ce tattaunawar za ta zama ta ci gaba ce kan tuntubar da hukumar zartarwar kungiyar kasashen larabawa ke yi na kyautata dangantaka da gwamnatin kasar syria wasu bayanai na daban sun ce daga cikin batutuwan da ake sa ran tattaunawa a taron na yau har da batun mayar da kasar ta syria cikin kungiyar kasashen larabawa a watan nuwamban shekara ta 2011 ne da kungiyar ta kasashen larabawa ta dakatar da kasar syria daga zama memba a cikinta sanadiyar barkewar rikici a kasar majalisar dokokin kasar jamus ta amince da tura sojojinta zuwa kasar jamhuriyar niger a cikin tawagar bada horo ta kungiyar tarayyar turai jamus dai ta nuna cewa ba za ta fice daga yankin sahel ba duk da janyewarta daga tawagar munisma ta majalisar ɗinkin duniya kasar mali bayan da ta sanar da janyewar karunta daga kasar mali da jamus ta ce za ta mai da hankali a niger inda za ta tura kimanin sojoji 60 a cikin sabuwar tawaga ta tarayyar turai da za ta yi shekaru uku a cikin ayyukanta tawagar za ta mai da hankali akan ba da horo da kuma ba da shawarwari ga sojojin niger domin ci gaba da matsin lamba ga gungun kungiyoyin da ke ikirarin jihadi a yankin kawo yanzu dai kasar jamus na da sojoji kusan dubu guda a jibge a kasar mali kuma ana sa ran kwashe su kamin nan da ƙarshen watan mayun shekara ta 2024 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro.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 taron mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga bangarorin da ke rikici da juna a kasar Sudan da su kai zuciya nesa. Ganin cewa dai wannan rikici babu yadda zai kai su zaman lafiya dai aka ce ya fi zama ɗan sarki. Sannan ina kira ga sauran ƙasashenmu na Afirka musamman kasa ta Najeriya da ta gaggauta ɗebo al'ummar ƙasarta da ke zaune a ƙasar Sudan wadda wannan yaƙi ya ritsa da su daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci ku tashi lafiya mai magana Bilamin Agwar Maji daga ƙaramar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar a kan kasan Sudan ko kuma janar-janar guda biyu da suke yakan su a kasar Sudan domin kwaɗayin neman mulki ko kuma ra'ayi na kansu. To ina fatan Allah ya sauwaka wannan rigiman da ake Allah ya kawo sa domin ba ci gaba ba ne. A cikin kasa ɗaya kuma musulmai sun suna kashe junansu suna lalata dukiyan kasa don turawa sun ziga su ko kuma su amerika sun zo sun shiga sun yi kane-kane sun sa su sun sa rigima tsakaninsu muna fatan allah sa su gane su daina kashe-kashen wannan domin duk wanda suka kashe 'yan kasan sudan ne kuma dukiyoyinsu ne suke barnata ina fatan allah kawo mana karshe wannan tashin hankula a kasashen mu na gode radio tehran assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu hausa radio iran farko sunana ɗahiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku ne daga nan kano tarayyar najeriya kai jama'a ya duk ƙasashen larabawan nan na duniya suna ta neman yin rikici ne a kankanin su yanzu ana yi na ukraine da rasha ba a gama shi ba a ce har sudan ita ma yanzu ta ɗauka kai jama'a ya jama'a musulmi gaskiya a tashi kai a ci gaba da addu'a magana ɗahiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar tarayyar Nijar na kira ku ne daga nan Kano tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum gidan radio BOHead Hausa mai magana gobe da Alhaji Ahmad Akarci Umar dan nafalla To gaskiya fi sabirin layi kamar Sudan mutane ne ingantattu suna bin sakatar kasar suna rika da iko a zaman lafiya. Wa'ansu shaidannu sun zo su rikita musu lissafi sun zo sun sa suna tarwatsa kasar su banza da wafi. Shi kuma wani abu da suka yi bai kamata ba suna bin umarnin turawa suna raba musu kanuwa. Saboda su turawa sun zo sun raba ma duniya kanuwa gaba daya an kashe kaddafi an kashe saddam hussein an kashe mazaje da dama da suke rike da kasashen su bisa gaskiya tura sun zo sun fasa musu kanuwa sun kawo walakantaya sun gama su to da allah na annabi mutane na duniya ku kula da kanku wallahi duk wanda ka biyar turbar tura ga wallahi ya shiga matsala wallahi kuma ya koma baya cikin kasar shi to dan haka mutane su rike allah su kama annabi su rike kasar su gaba ɗaya su ba kansu lafiya da allah su rike allah da annabi kawai su ba kansu kowa lafiya duk wani azzalimi wanda suka gaba su yarda yana cikin kasar su kauda shi ba su lafiya fitan musu kasar su kama kasar su ga allah ɗaya ne kuma biyan bukata wurin Allah yake kuma Allah kama mana Allah taimake mu sai na daga gidan radio BOA ta Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa VOH daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Radon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku fatan alkhairi. Allah shi shine cewa dangance da lamuran kasa a Sudan inda ake wannan tashin hankali to muke roko ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwanciyar hankali cikin wannan kasa. Ubangiji wannan yaki da ya addabi mutane baki dai. Ubangiji Allah ya kawo karshen shi. Ubangiji Allah ya ba musulmi jagoranci kuma wannan al'amari da kuke gani na wannan kasashe namu to sai dai mai ta'adda wurin Allah subhanahu wataala tunda kasashen yammacin kasar duniya ba su kamar kasashen Afirka matakar dai ba san amarni sun kada umarnin da suke so ba kenan su dai suna son kullum a ce ana tashin hankali dan su shigo cikin kasa da ake tashin hankali sai ta yi abin da suka ga dama to da haka muke roƙo ga Allah subhanahu wataala dukkan musulmi inda suke Allah ya kara ba mu haɗin kai sai an a huta lafiya hazza assalamu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna ta da loli dan madan fara la a cikin garin tudun aguwa na kira ku ne daga nan cikin garin tudun aguwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu na yi kiran ku ne a bisa kan yan nijar da kwaso daga ƙasar sudan da ma'aikata suka hana yan jarida su je su samo labaru ka san ai kawai abin akwai rufa-rufa ne a ciki kenan ba ɗiyan talakawa ne a kwaso ɗiyan masu eh, ɗiyan masu mulki ne ɗiyan shugabannin ƙasa su da kwaso shine yasa aka hana eh, yan jarida su je su samo labarin da za su faɗa a duniya cewa ai ba diyar talakawa ne a kwaso kenan kaga haka zai haddasa wata fitina shi yasa suka rufe suka hana idan da a ce suna da gaskiyar wanda suka ɗauko diyan talakawa ne kenan da sun bar yan jarida sun je sun yi aiki su gaskiya haka inda suka bai dace ba bai kamata ba a ce a hana yan jarida su je su ɗauko labaru har ake wani ikirarin cewa Nijar 'yan jarida sun ci gaba ake wasu bukukuwa ina aka ci gaba ci gaban ma ci gaba ne irin na masu hakarijiya ana yin ƙasa ana cewa an ci gaba ina ci gaba ana kuna ta da lauli dan madan fada zikir latina agwa tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta yara. Assalamu alaikum BOH Hausa suna na Rabu mai shayi garin unguwar tudu. Ra'ayina akan kwaso ɗalibai na Nijar. To ya kamata gwamnati ki sa himma domin wannan hana da aka yi na 'yan jarida su je su ga wanda aka kwaso mu a zaton mu ba ɗalibai ba ne diyan yallan manya ne aka kwaso kenan 'yan jarida an sun je za su ga ko suwaye aka kwaso shi yasa aka hana. To ya kamata awa kowa da kowa adalci tunda kowa ɗan Nijar ne. Suna na Rabu mai shayi garin unguwar tudu. Assalamu alaikum jihar Tairan murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne tsaye da magana jamhuriyar Nijar na kira ku daga tsaye da magana Hakika muna kira ga tsakanin dakarun sojojin da ke kasar Sudan da ke tashin hankali na hwadace-hwadace da ya kamata su gane zaman lahiya shine ci gaban kasa kuma wannan marketing kasashen yamma ne hakika ya kamata shugabanninmu na kasashen Afirka su yi karatun ta nutsu ganin cewar duk kasar da take zama lahiya sai tura hanyar masu so su wargaza ta da fatan dai wannan makirci nasu allah kawo mu karshen su kuma allah sa shugabanninmu na afirka su gane da cewa wannan marahuci na kasashen yamma ya kasance ya kasance izina zuwa a gare su na gode ku tashi la Allah ba mu zaman lahiya kasashen mu na Afirka mai magana isu ne mu da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan ku tashi la Assalamu alaikum sashen Hausa BOH mai magana Muhammad Lawal waye garin Matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar wannan ta wuta ko kuma ya mace yarjejeniya ta ta wuta tana da amfani saboda shi sulhu alkhairi ne wannan abu Allah ubangiji ya sa shine karshen wannan rikici na kasar sudan su kuma wanda suke ganin cewa suna da riba ko a ce su suka haddasa wannan rikici sakamakon mun gani a kasashe irin su libya su musra.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 duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan da haka barkan mu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa ta fuskokin siyasa ne ko zamantakewa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu. a yau shirin zai bibi ne dangane da yadda bangarori na ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yin lalimar habin da matakin dakatar da yaƙi a ƙasar yaman da kuma shirin komawa kan teburin tattaunawa domin samun sulhu da kuma fahimtar juna tsakanin bangarorin da suke ba su ga maciji da juna a ƙasar musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya wadda ta garin marawa da kuma sauran bangarori na yankin gabas ta tsakiya da suka hada da ƙasar oman da kuma kasar iran da wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka bayar da gudunmawa domin samar da sulhu da fahimtar juna kuma dakatar da yakin a ƙasar ta yaman wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musu sannan hankali domin jin cikakken shirin tun bayan sanar da dakatar da buɗe wuta a tsakanin bangaren da suke yaƙi a ƙasar yaman musamman ma gwamnatin sana'a da kuma saudiya da waɗanda take marawa baya a cikin ƙasar ta yaman a 'yan kwanakin da suka gabata ɓangare na ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yallale marhabin da kuma yaba wannan mataki yanda majalisar ɗinkin duniya ta jaddada wajibcin gaggauta komawa kan tibirin tattaunawa wanda zai haɗa dukkanin bangarori na al'ummar ƙasar yaman kama daga bangarori na siyasa da kuma bangarori na al'umma da kuma sauran masu hannu da shuni da masu tasiri a cikin al'amuran zamantakewar kasar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana dakatar da buɗe wuta a ƙasar man a matsayin wani muhimmin mataki wanda a cewar ta ɗorewa hakan zai bayar da dama wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda kuma bayanin da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar ta bakin kakakinsa ya jaddada cewa majalisar ɗinkin duniyan za ta ci gaba da tuntubar dukkanin bangarori da hakan ya haɗa da gwamnatin sana'a da kuma saudiya da ƙasar oman game da ƙasar iran da sauran bangarori masu tasiri a yankin wannan dai yana zuwa ne bayan da ƙasar saudiya ta yanke shawarar dakatar da yakin da take yi da al'ummar ƙasar yaman tsawon shekaru takwas a jere wanda ba ta iya cimma ko ɗaya daga cikin burukan da ta zayyana na ƙaddamar da wannan yaki ba a halin yanzu dai bangarorin saudiya da kuma waɗanda take marawa baya a cikin ƙasar ta yaman da kuma bangaren ƙungiyar ansarullah da ke da gwamnatin sana'a dukansu dai sun amince su koma kan teburin tattaunawa sannan kuma sun amince su musayar fursunoni waɗanda suke a hannun dukkanin bangarorin wanda hakan yake zuwa a mataki na farko na share hanyar kawo ƙarshen yaƙi da kuma sulhuntawa. baga ga kuma majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da suka hada da ƙungiyar tarayyar turai da ma ƙungiyar ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya duk sun yi lalemar habin da wannan mataki inda halin yanzu tawagogi suka fara ziyartar ƙasar ta yaman domin haɗa kan 'yan ƙasar baki ɗaya da kuma mayar da su akan teburin tattaunawa da samun damar da za ta kai ga kawo ƙarshen yaƙi da kuma sake gina ƙasa wadda yaƙi ya daidaita ta matakin sakin fursunoni daga dukkanin bangaren da yana matakin farko wanda zai share hanya zuwa ga kaiwa ga sauran manufofi kamar da ƙasar saudiya kuma ta bayyana cewa a shirye take domin aiwatar da dukkanin abubuwan da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi abu mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da aka cimmawa dai shine dakatar da yaƙi baki ɗaya da kuma sake gina ƙasar yaman sannan kuma da biyan diya ga waɗanda suka samu asarori da hakan ya hada da waɗanda suka rasa 'yan uwansu sakamakon hare-hare da saudiya da ƙawayenta suka rika kaddamarwa kan mai wabi a sassa daban-daban na ƙasar ta yaman wannan dai su ne manyan abubuwa waɗanda gwamnatin ƙasar yaman a ɓangaren sana'a take bukata a wata zantawa wadda ya yi da kafar yada labarai ta tashar almayadin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin koli na tafiyar da gwamnatin sana'a wato muhammad buhaiti ya bayyana cewa sun kwashe tsawon lokaci suna tattaunawa da tawagar ta sana'a a ranar asabar din ta gabata wanda kuma ya jaddada cewa manyan bukatun gwamnatin sana'a din da su ne dakatar da yaƙi da kuma biyan diya ga iyalan waɗanda suka samu asarori ko dai na rasa 'yan uwansu ko kuma kaddarorinsu kamar da kuma ya bayyana cewa kasashen da suka kaddamar da yaƙi a kan ƙasar ta yamman ƙarƙashin jagorancin saudiya su ɗauki nauyin sake gina ƙasar da kuma biyan ƙaddurorin da suka ɓata da sake gina su kamar yadda suke kafin ƙaddamar da harin buhaiti ya ce tabbas sun cimma matsaya a kan wannan batu kuma tawagar ta oman za ta isar da dukkanin waɗannan sakonni da abubuwan da aka cimmawa a tattaunawar ga gwamnatin saudiya sannan kuma ya bayyana cewa tun kafin wannan lokacin da gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara yi ta kyamun lele inda ta janye daga yakin da ake yi a ƙasar ta yaman wanda ta ɗauki tsawon lokaci ba ta ƙaddamar da hare-hare a kan wasu yankuna na ƙasa yaman ba bilhassali ma ta janye sojojinta daga yankunan da ta mamaye a ƙasar ya ci gaba da cewa ɗaukar wannan mataki zai taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen yakin tare da samar da fahimtar juna a tsakanin bangarorin da suke marawa saudiya baya wajen kaddamar da yaƙi a kan ƙasar ta yaman da kuma bangaren gudanarwa na ƙasar ta yaman kafin wannan lokaci dai an gudanar da wata tattaunawa ta jikadu na wasu daga cikin ƙasashen yankin waɗanda suke da babban tasiri musamman ma dai iran da iraki da kuma saudiya wanda jikadun waɗannan ƙasashe a birnin muscat na ƙasar oman sun haɗu sun tattauna a kan wajibcin ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar yaman da kuma ɗaukar matakai waɗanda za su taimaka domin farfaɗo da rayuwar al'ummar ƙasar da kuma taimaka musu wajen sake gina ta da kuma samar da yanayi wanda zai bayar da damar yin sulhu a tsakanin 'yan ƙasar baki ɗaya ta fuska siyasa tun kafin wannan lokaci dai gwamnatin iran ta ce a shirye take ta bayar da dukkanin irin gudunmuwar da za ta iya bayarwa domin tabbatar da cewa duk wani yunkuri na yin sulhu da kuma dakatar da yaki a kasar yaman ya yi nasara kamar da kuma a halin yanzu gwamnatin saudiya ta bayyana cewa ita ma a shirye take ta bayar da dukkanin haɗin kan da ake bukata domin kawo ƙarshen yaki a ƙasar ta yaman masu bin diddigin lamarin da ya sun yi imanin cewa tabbas a wannan karo gwamnatin saudiya a shirye take kuma da gaske take yi domin ganin cewa an dakatar da yaki musamman ma ganin cewa akwai abubuwa da suka faru da suke shara da hakan mafi mahimmanci da gaske shine hidda saudiya din ta sake dawowa ta nemi sulhu da kasar iran da kuma dawo da hudar diplomasiya tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa an wuce dukkanin abubuwan da suka faru a lokutan baya na saɓani wanda ya ta faruwa kuma kawo rashin jituwa a tsakanin su baya ga kuma irin matakin da gwamnatin saudiya ta ɗauka dangane da batun ƙasar syria da kuma canjin da aka samu karara akan irin matakan da ta ɗauka tun bayan da aka fara yaƙi a ƙasar syria inda ta rika marawa 'yan ta'adda da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi baya da ba su makamai da dukkanin abubuwan da suke bukata domin kifar da gwamnatin syria da gwamnatin kasar ta saudiya yanzu baki daya ta dawo daga rakiyar wannan tunani kuma a shirye take da ma faɗaɗa alaƙa ta ta diplomasiya da gwamnatin ƙasar syria da ma taimaka mata wajen sake gina abin da yaƙi ya rusa a ƙasar waɗannan dukkanin su abubuwa ne da suke yin ishara da cewa saudiya a halin yanzu a shirye take ta dakatar da yaƙi hatta a ƙasar yaman da kuma bayar da dukkanin haɗin kan da ake buƙata. domin tabbatar da cewa an cimma wannan buri da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa dakatar da yakin na ƙasar yaman da kuma yunkurin komawa kan teburin sulhuntawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin bangarori na siyasa da sauran bangarorin tsaro da kuma masu hannu da shuni a kasar ta yaman abu ne wanda yake da gagarumin tasiri da matukar mahimmanci wanda kuma shine babban abin da zai taimaka wajen mayar da kasar kan sahihi turba ta ci gaba da kuma sake gina ta bayan an rusa ta sakamakon yakin da aka kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabzawa sannan kuma hukumomi a birnin sana'a sun tabbatar da cewa a shirye suke domin aiwatar da shirin dakatar da buɗe wuta ɗin a aikace da kuma tabbatar da cewa dole ne bangarorin da suke da hannu a cikin lamarin su ma daga nasu bangaren su aiwatar da shirin a aikace sannan kuma a saki dukkanin fursunoni a kuma tabbatar da cewa an shata wani layi wanda dukkanin bangarorin za su kasance a kan sa'a ba za su tsallaka shi ba da kuma sake gina kasar yaman ɗin da kuma biyan diya ga bangarorin da al'amarin ya shafa musamman waɗanda suka rasa iyalansu da kuma waɗanda suka jikkata wanda kuma akan wannan ne ake shirye-shiryen komawa kan tebirin tattaunawa din domin samun fahimtar juna kuma aiwatar da muradin dukkanin bangarorin jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yare cikin dole anan zamu da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to sai a gyara zama domin a ji shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shirin da muke kokari mu bujiro da maganganu da nusarwa daga magabata musamman dangane da hanyar da muke kai ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala mun sha yin wannan matashiya cewa duk wanda ya shigo wannan duniya kana sako kafar ka duniya nan to kuma ka sa ɗaya kafar wajen koma zuwa ga Allah shi yasa muke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma wato kenan duk wani wanda ka gani shi a cikin duniya nan yana rayuwa ko yaƙi ko ya so akan hanya yake wace hanya hanya ta komawa zuwa ga rabbil izza ubangiji maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala to ita kuma wannan komawa kamar inda muka ishara a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata komawa ce ta dole domin baka da zaɓi matukan allah ya kiran ka gobe ko yanzu ko nan da shekara nawa sai fa ka amsa wannan kira ɗin to wato tun da tafiya ce ta dole to shi yasa muke cewa wannan tafiya ta dole ɗin sai fa an yi mata guziri. sai an yi roƙo da wasu abubuwa na guziri wanda mutum ya je can zai kasance ya buƙaci wannan abubuwan da yake buƙata mun yi ishara a kan zancen mutuwa da yadda mutum zai kasance bayan ya koma cewa lallai tafiyan nan fa dole ce sannan wannan tafiya tafiya ce ba wai zancen ruhi da gangan jiki kamar yadda muka ishara a kan gangan jiki ana binne ta a cikin kabari ruhi kuma ya tashi ya koma inda ya fito to gobe kiyama musamman ga mu musulmi wanda mun yi imani da ranar kiyama cewa in an mutu Allah ta'ala zai tashi mutane to wanda yake da wannan imanin tashin nan tashin nan bayan mutuwa shi fa ne muke ta ishara a kai shi ne zancen cewa mutum ya ɗauki guziri ɗin fa domin wancan lokaci ne wanda za ka girbi abubuwan da ka shuka a duniya shi abun da za ka je ka girba ɗin nan a nan ake dasawa a nan duniyan nan to in ka dasa abubuwan alheri to shi ne ka ajiye guziri wanda a can zai amfanar da kai a can ne za ka tabbatar wa kanka cewa ashe abubuwan da ka tsururuta a duniya na alkhairi ba ƙaramin taimako kai wa kanka ba domin wata rayuwa ce waccan ta lahira din nan rayuwa ce ta har abada shi yasa a kowane lokaci muke ishara akan cewa ya 'yan uwa da mu da ku da masu sauraro da kowa da kowa mu yi riko da guziri hanyar tana da nisa wannan hanya ta koma zuwa ga allah hanya ce mai nisa kuma insha allahu a cikin shirye shiryen mu da suke fitowa za mu dinga yin bayani na nisan wannan hanya din. mafi girman al'amari kamar yadda muka ce ita ce wannan rayuwa rayuwar da muke ciki yanzu haka a duniyar nan duk wanda yake jin wannan shiri ko wanda yake rayu a dukkan duniya ko da baya jin wannan shiri yana cikin duniya ne fa kenan to in ku kana cikin duniya me kake tsammani ka garewa babu wanda zai ce da kai duniya nan wadawwama ce tunda ai mu ga wani ya dawwama ba ko dai ba kakanka ba ko kuma babanka ko wani makocinka ko wani dan uwanka akwai wanda tabbas an je an binne shi to kuma wannan binne wanda aka yi ba shi kadai wanda aka binne din ko su kadai waɗanda aka binne aka ce sun tafi shikenan sauran da suke raye yanzu shikenan su ma ba za su tafi ba sai dai lokacin su bai zo ba kowa kowa sai ya kama hanya kullu nafsin za'iqatul maut haka Allah ta'ala subhanahu ta'ala yake cewa kowace rai sai ta ɗanɗane wannan mutuwa din to shine abin da muke ta magana akan guzirin hanya nan matattara ce ta dukkan ayyuka waɗannan guzirin guzirin guzirin da muke ta magana guziri guziri guziri ba fa irin tafiya ce ta duniyan nan in za ka tafi ka bar misali garinku ka tafi wani gari sai a ce ka ɗauki wasu 'yan kuɗaɗe idan kai ɗan najeriya ne kana da nerori a aljihun ka ce in na je wancan garin zan buƙaci waɗannan naira naira ɗin da nake da su za su taimaka mu in samu kuɗin hotel in samu kuɗin da zan ci abinci in samu kuɗin da zan shiga mota in yawo a cikin gari in samu kuɗin kaza kaza kaga guziri kenan kake bukata ko ko kuma tafiya ce mai nisa misali ka bar ƙasarka ka tafi misali ko haji ko ka tafi yawon shakatawa wasu ƙasashen turai kaga kana bukatan wani guziri in haji ne kana buƙatar riyal ne na saudiya idan kuma birtaniya za ka kana bukatan stalin pound ne in america za ka kana bukatan daloli ne duk waɗannan guziri ne ai saboda menene saboda in ka je can ka biya bukatunka bisa abubuwan da za ka je ka yi ko dai wajen zaman da zaka yi abincin da zaka ci kaga guziri kake bukata to waɗannan tafiye-tafiye duk fa misalce-misalce ne na tafiya mafi girma da mutum zai yi ta ita ce zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ita wannan ba kuɗi ake bukata ka tara ba ba ainihin a wasu abubuwa na kyale-kyalen duniya aka ke so ka tara su ne guzirin na wannan hanyar ba ita wannan hanyar da bambanci hanya ta al'amura na duniya da za ka kama ta ka shiga mota ko ka shiga jirgin sama ko ka shiga jirgin ruwa ko ka shiga jirgin ƙasa hanyoyi ne waɗannan na duniya waɗanda za ka kama su ka kama hanya ka tafi a hanya watakila ka sha ruwa ka sha lemo ka tsaya ka ci abinci kaga duk kana buƙatan kuɗi ne wanda za ka iya biyan waɗannan buƙatu naka amma ita wannan hanya ta kuma zuwa ga kiyama ta koma zuwa ga ubangiji maɗaukakin sarki ba fa gozirin na kuɗi ba ne ba guziri na mai katara na motoci ba fa ba guziri ne na gidajenka nawa a duniya ba ba guziri ne na wato irin tufafinka kala kala kala kala nawa ka tara ko takalmanka ko kuma menene ka mallaka na dala ko na stalin pound saifa naira duk wannan tafiyar ba ta bukatan waɗannan guzirin gwazirin da take bukata ne Allah a wani guri a cikin alkur'ani yake cewa limithli hadha falyamal amilun bayan Allah ya bujo da ni'imomin da za a tarar a ranar kiyama ni'imomi da za a tarar a cikin aljanna sai ya ce to kwatankwacin wannan mai son ya samu waɗannan duk wani ɗan adam da yake son ya shiga cikin irin wannan ni'imomi to sai Allah ya ce fal amalil amilu mai aiki fa sai ya yi aiki to ayyukan nan da mutum zai yi nagari shi ne fa guzurin da ake ta magana a kai duk wani magana da a cikin wannan shiri da muke ta bujirowa da su muna cewa 'yan uwa mu yi riko da guziri guzirin hanya guzirin hanya duk wannan maganar da muke faɗa ba fa wani guziri ne fa na al'amuran da ka wallaka a duniya ba duk abin da ka mallaka a duniya Allah na tuba ana cewa wani ya mutu fuf ya faɗi ya mutu to waɗannan duk abin da ka mallaka fa ba ma naka bane sun zama na magadanka kai kuma a lokacin kama kama hanya ruhin kama ya ma tafi dama wanda shine kai din na hakika wannan jiki shirme kolin za a ɗauka ne a je a watsa shi a cikin ƙasa tsutsoji su cinye kashiyar duddige fata ta zama abun da duk wani kyale-kyalen da wa jikin zai zama ba wani fa'ida yana karkashin kasa ya duddige saboda haka abun duk da ka bari a duniya ba shi da fa'ida gare ka a wannan lokacin da mutum ya mutu waye mai amfanuwa da shi magadanka hala kai ka sani ya ka tsoroci wannan dukiyan sata kai wani abu na kai na ha'inci a'a halal ɗinka ne gumunka ne wannan kuma kai da ubangijinka kai ka san menene kai ka tsururuce su to guzirin da muke cewa a riko da shi a wannan hanya ta mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, ba komai ba ne illa guziri na ayyuka ayyuka na gari domin waɗannan ayyuka na gari ranar kiyama shine kurum mutum zai iya samun wato kubuta daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayyuka da mutum zai a duniya na gari to waɗannan ayyuka su ne gozurin da muke nufi akan in mutum ya yi riko da su ya aikata su za su zama masa fitila a wannan lokaci da za a shiga cikin duhu ba ma duhu ɗaya ba dufai ma amma kai in ka riko da guziri sai ka ganka cikin haske yana haskakawa waɗannan da maganganu da muke faɗa akwai ayoyi da yawa na alkur'ani akwai ruwayoyi hadisai daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama akwai maganganu da hadisai da yawa daga imamai ausiya'u gashi nan bayani daban-daban daga magabata wato kenan wannan guziri guziri ne wanda yake zai ceci mutum ranar kiyama saboda haka ishara ce akan hanyar da muka kama hanyar da muke bi yaushe za mu tafi gobe ne yau ne jibi ne ubangiji ne ba kansa sani saboda haka wannan duniya din guri ne na tsururutan guzirin da mutum zai amfani da shi a ranar kiyama to bayanin yana da yawa gashi kuma an ce lokaci yayi insha Allah a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin kan rubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke kana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirka a yau ma shirin namu zai ci gaba da yin dubi ne dangane da halin da ake ciki a kasar sudan inda shirin zai dubi akan matsayar da dukkanin bangar da ke rikici a kasar ta sudan suka ɗauka kan batutuwa na sulhu da kuma warware rikicin ta hanyar lumana da kuma sharaɗan da kowane su gindaya kafin cimma daidaito akan hakan wannan da shi abin da shirin zai dubi a kansa da masu batutuwan da suka shafi batun kasar ta sudan gwargwadon da lokaci ba hali da fatan masu sauri za a biyo musanna hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. asabar din ce dai kwamandan sojan kasar sudan abdulfatah burhan da kuma kwamandan dakaran rsf na kasar ta sudan muhammad hamdan daglo ko kuma hamida t suka bayyana sharaɗan da suke so na yin shawarwari kan kawo ƙarshen rikicin ƙasar alburhan da ya ce a wata hira da ake da shi a ranar juma'a da ta gabata a tashar alhurra ta amurka ya bayyana cewa ba zai yi a zauna da hamida t ba domin kuwa na jagorantar 'yan tawaye ne kuma dole ne a kawo ƙarshen ayyukansu da ya kira na tawaye ya ci gaba da cewa ba yadda za a yi wannan mayakan sa kai a shigar da su cikin rundunar sojan ƙasar sudan sakamakon irin abin da suka aikata wanda ya yi hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa da suke rubuce a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ta sudan alfarhan ya ƙara da cewa 'yan tawaye suna yin garkuwa da mutane a ƙasar ta sudan sannan kuma ya ce sojoji za su iya shawo kan yakin a cikin kankanin lokaci to amma dai suna aiki tare da yin takatsantsan domin kare ababen more rayuwa na al'umma da kuma kare rayukan fararen hula kuma wannan lamari ne da ya rataya a kansu alburhan ya kara da cewa sojojin kasar ta sudan ne suke da iko da aksarin kasar in banda wasu wurare a yankin darfur waɗanda za a dawo da su ƙarƙashin doka da iko nan ba da jimawa ba a cewarsa sannan kuma ya da cewa ƙoƙarin da ake yi na alakanta rundunar sojin ƙasar ta sudan da shugabancinta da tsohuwar gwamnati ta gabata hakan ba adalci ba ne a nasa bangaren hamidati ya bayyana cewa ya ɗauki matakin dakatar da yaƙi a matsayin sharaɗi na tattaunawa da alburhan matuƙar dai zai amince da hakan a wata hirar da yi da wata kafar yada labarai ya ce ba ma son rubuta kasar sudan inda ya dora alhakin tashashen hankulan da ake fama da su a kasar ta sudan kan sojojin kasar karkashin jagorancin alburhan dangane da yiwuwar tattaunawa da alburhan din kuwa dogolo hamidati ya ce sai idan sojoji sun dakatar da fada sannan shi kuma zai shiga duk wani batu na shawarwari dagulo ya da cewa babu wata matsala ta kashin kansa tsakaninsa da alburhan amma sai dai akwai zarge-zarge a sa na kan cewa ya kawo waɗanda suke biyayya ga tsohuwar gwamnatin ta gabata a ƙarƙashin umar albashir a kan gwamnati a halin yanzu ya da cewa yana neman kafa gwamnati ta fara hula a sudan a cikin gaggawa sannan kuma ce manufarsa ita ce kare ƙasar daga komawa ga hannun jami'an gwamnati wadda ta kasance a kan mulki shekaru talatin da suka gabata to sai dai ana ta bangaren kungiyar kasashen gabacin nahiyar afirka ta igat ta gabatar da wasu shawarwari na tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta ɗin a ƙasar ta sudan a cikin wata sanarwa wadda rundunar sojan sudan ɗin ta fitar ta tabbatar da cewa alburhan ya yi na'am da shirin igat wanda ya haɗa shawarwari na warware rikicin ƙasar ta sudan ta hanyar tattaunawa wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gabza faɗa a tsakanin ɓangarorin biyu waɗanda suke misayar zarge-zarge a tsakaninsu tare da ɗora wa juna alhakin dukkanin abin da yake faruwa a ƙasar ta sudan shugaban majalisar soji mai mulki a ƙasar ta sudan abdul burhan ya yi lalimar habin da shawarar ƙungiyar ta igad yana mai cewa tsawaita dakatar da buɗe wuta ɗin abu ne da za a amince da shi sannan kuma dukkanin ɓangaren da suke ƙarƙashin majalisar sojan ƙasar da ke mulki da kuma rundunar sojan ƙasar ta sudan za ta amince da hakan rundunar sojan sudan din dai ta bayyana cewa shirin ya hada da tsawita buɗe wuta din na tsawon sa'o'i 72 wanda kuma za a iya ƙara tsawaita shi bayan hakan a cikin wata sanarwa da rundunar sojan sudan din ta fitar ta ce dakarun rsf karkashin jagorancin hamidati suna saka kaki irin na sojan sudan din kuma suna sintiri a wasu yankuna da suke kewayen albustan da kuma annahil da unguwar umbada da kuma gundumar almansura sannan kuma suna aikata laifuka domin ɗora zargin hakan a kan rundunar sojin ƙasar sudan sai dai wannan zargi rundunar isaf ɗin ta musanta shi tana mai ɗora alhakin abin da yake faruwa ɗin kai tsaye akan dakarun sojin a bangaren tsohon faraministan kasar ta sudan abdullah hamduk ya yi gargadin cewa rashin tsaro wanda ake fama da shi a kasar ta sudan zai iya zarta irin na syria ko kuma libya hamduk dai ya bayyana hakan ne yadda ake ci gaba da samun rudani kan farmakin da jiragen sama suke kaiwa a kan wurare wanda suke hannun dakaran rsf a birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan da bangaren biyu dai waɗanda suke yaƙi da juna suna jirgin junan nasu kare yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta dubban mutane ne dai suka fice daga gidajen su sakamakon yakin tsohon firaministan na kasar ta sudan ya bayyana yakin da rashin hankali tare da cewa yaƙi ne wanda babu wanda zai iya nasara a cikinsa sai dai asarar rayuka masu tarin yawa wanda zai haifar da kuma asarar dukiyoyi na al'ummar ƙasa da na gwamnati ya ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su aiki tare domin samar da yanayi wanda zai kai ga zaunar da shugabannin rundunar da suke yaƙi da juna a ƙasar ta sudan da hakan ya hada da rundunar soji da kuma dakarun rsf domin a kawo ƙarshen yakin wannan kira yana zuwa ne a daidai lokacin da sauran bangarori na siyasa da kuma na al'umma a ƙasar ta sudan suke ci gaba da miƙa nasu kiraye-kirayen makamantan haka da nufin ganin cewa an samu fahimtar juna da kuma kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi a tsakanin bangaren da suke yaƙi da ma na al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba kamar yadda ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar ƙasashen larabawa suke ci gaba da matsalan ba akan bangaren da suke rikicin domin ganin cewa an samu daidaito da kuma fahimtar juna yanzu haka dai kasashen duniya da dama suna ci gaba da kwashe 'yan kasashen su da suke cin kasar tasu dan da suka makale inda rahotanni suka tabbatar da cewa fiye da kasashe hamsin ne suka kwashe 'yan kasarsu waɗanda suke cikin kasar sudan wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da hakan ya hada har da tarayyar najeriya wadda take da mutane da dama da suke zaune a kasar sudan da hakan ya hada har da ɗalibai daga cikinsu ta bayyana cewa tana ci gaba da yin yakacin kokarinta domin tabbatar da cewa an kwashe 'yan najeriya waɗanda suka makale a kasar ta sudan sai dai da dama daga cikin 'yan najeriya musamman ma ɗalibai waɗanda suke ƙoƙarin ficewa da ƙasar sun bayyana cewa yanzu haka aksaransu suna makale ne akan iyakar aswan wadda ta raba sudan da ƙasar masar ƙoƙarin da suke na shiga ƙasar ta masar domin samun komawa gida wanda kuma hakan sakamako ne na rashin samun izinin shiga ko kuma visa sai dai ofishin jakadancin najeriya din ya bayyana cewa na iyakacin sa domin tabbatar da cewa an kwashe dukkanin ɗaliban da suka makale akan iyakar ta aswan zuwa birnin alkahira wanda wurin yake da tazara da ta kai tafiya ta awa goma sha biyu a cikin mota daga aswan zuwa birnin alkahira kamar da kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa yanzu haka ta aike da wani rifkeken jirgin soja zuwa kasar masar din da nufin fara kwaso 'yan najeriya waɗanda suka makale a kasar sudan da suka samu damar shiga cikin kasar ta masar da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar sudan yana buƙatar kai zuciya nesa a tsakanin ɓangarorin biyu da suke yaƙi da juna musamman ma da dai jagoransu da suka da da abdulfattah burhan da kuma hamidati da kuma fifita maslaha ta ƙasa da ta al'umma kan maslaha ta ƙashin kai da kuma wannan shine abin da ƙungiyar ƙasashen gabashin nahiyar afirka tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar afirka suke ƙoƙari domin zaunar da ɓangarorin biyu a birnin juba na sudan da kudu domin samun fahimtar juna da kuma sulhuntawa jama'a masu saurari lokacin da muke da share da mu anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu ƙarƙarin mu ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh